ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا kada ku yi tasarrufi a cikin dukiyar ƙaramin yaron da mahaifinsa ya rasu face sai ta hanyar da tafi kyau wajen renonta da haɓaka ta da kiyaye ta har ya isa cikar hankalinsa da shiryarsa kuma ku cika abin da yake tsakaninku da Allah da abin da ke tsakaninku da bayansa na alkawari ba tare da warwarewa ko tauyewa ba lalle Allah zai tambayi duk wanda ya alkawari a ranar alkiyama shin ya cika shi sai ya ba shi lada ko bai cika shi ba sai ya masa uku ba